A kokarin da hukumar zaben ta Najeriya INEC ta yi na rage cunkoson jama'a a rumfunan zaɓe ta kirkiri sabbin rumfuna sai dai akwai waɗanda suka fuskanci matsalar rumfunar zaben nasu duk da cewa a wasu rumfunan an tanadi motoci da ke ɗaukar mutane zuwa sabbin rumfunan su. Na halarci rumfar zaɓe da ke unguwar Mabusha Abuja inda na zanta da wasu mutane da suka fito domin kada kuri'ar su ga kuma abin da suke cewa. Sunana Abdullahi Adamu komai na tafiya daidai amma matsalan waɗansu nambobin da ake duba mutum sai ya bi layi ya jo daidai inda zai yi zaɓe in aka karbi katinsa aka duba sai a ce wai ba nan ne zai yi zaɓe ba mutane da yawa sun rikice a haka ba su san ma inda za su yi zaɓe yanzu ga wa'ansu nan ana ɗibe su a mota ana kai wa'ansu unit daban-daban daban. sunana blessing john na yi zaɓe zaɓe ya yi kyau ba laifi ba mu wasa ba muna kan zaɓe dina ma ba wani rikici lafiya kallo ba wani damuwa muna addu'a ali ba mu na mai kirki wanda zai duba mu da tausayi. su ma masu sa ido da kula da zaben daga jam'iyyu daban-daban sun nuna cewa cewa zaben yana tafiya a kan tsari. Sunana Comrade Ibrahim Ado Kutama, ni observers ne na NNPP. Ba abun da zamu cewa Allah sai dai godiya gaskiya wannan zabe na bana kan gaskiya ya zo da wani sabon yanayi da wani gaskiya gashi tun samu mutane suke ta gudanar da zaben su cikin kwanciyar hankali. Duka agent agent ɗinmu na kowane fati ga sunan muna zaune lafiya ana zaman lafiya ba hayaniya ba zage-zage. Sunana Muhammad Sani, ni supervisor ne na APC. zaɓe yana tafiya a yadda ya kamata ba matsala in Allah yadda Allah ka ba mai rabo sa'a sunana yakubu buba agent na pdp a wannan unit dai ba damuwa zaɓe na tafiya sai dai an fara da ɗan liti ne bayan allah yarda za a gama lafiya karfe nawa ma aka fara zaɓe an fara around 9 o'clock 9 ba su zo da wuri ba ba mu san me ya faru ba Me kake fata? Ina fata a gama zaɓe lafiya Allah ba mu na gari. Sauran masu kada ƙuri'a sun tofa albarkacin bakin su. na Saminu Usman. Wancan zaɓen da aka yi na amar hakura ma na yi ba saboda matsalar na'ura amma har yanzu da na zo ban taba ban ga wani wanda na'ura ta bashi problem ba. Su anak sun yi wani abu da suka yi ya burge mu sun kakkasa ma yawan cunkoson da ake samu yakan kawo bambancin ra'ayi a yi gardama har wani abu ya faru. Sunana Umar Faruk Abubakar wanda aka fi sai sani da Umar Kansi. To yanzu haka dai muna dako amma already abubuwa sun yi nisa da na ganin polling unit nan gaba daya mu 122 ne kuma yanzu haka ana wajen na 80 zuwa 80 da wani abu ba kai sayin ba dai. Gaskiya inda zabe yake gudana a nan da inda muka gani alhamdulillah saboda me kowa yana cikin sa yana cikin nutsuwar shi. Ba wani rikici ba wani nuna bambanci in ka zo dama ga manan kina kowa kai ya karba nan shi ya koma gefe daga nan baka tayi za a kira ka an zo kanka za a kira ka kaje za su duba maka su komai su ɗauka su baka kawai kaje kai zaɓen ka ka wuce. kawo yanzu dai duk harkokin zaben a najeriya na tafiya yadda ya kamata ba tare da wani kalubale ba hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya.